La première étape, c'est d'abord euh, identifier Mataki na farko shine gano tsiro, ya kasance tsiro ne da suka fito daga uwar icce ko kuma sabbin tsiro da suka bulo daga cikin ƙasa a gona. Ana iya sanya musu alama domin kada a lalata su a lokacin ayyuka, kuma sanya alamar akasari ta hanyar saka musu kyalle mai launi da ake iya gani sosai ne kamar launin sha ko kuma ta hanyar saka musu fenti. Ta hakan a lokacin ayyukan gona ko da kun ɗauki 'yan aiki za ku ja su domin su keɓe waɗannan itatuwa da aka sa wa alama, kuma waɗannan itace ko banda ta hanyar dacewar kamanninsu ana iya kuma gane su ta hanyar bambancin su domin a wannan tsari ana mai da hankali ne akan kiyayewa da mabambantan halittu saboda akwai nau'in itatuwa da ke bacewa kamar yadda tsarin aikin ya tanada ana barin tazarar metar bakwai zuwa goma tsakanin ice da ice wane ne tasirin aikin sassaben zamani na rna A fannin muhalli yana samar da kyautuwar yanayi wato yanayi na kasancewa mai damshi kuma wannan zai hana tsirai su shiga cikin yanayi na bushewa. Akwai kuma farfadowar muhalli domin ciyawar da ke fitowa na kare kasa saboda tana hana iska ko ruwa su zaizaye ta. A bangaren rayuwar al'umma idan mai gona ya wannan sassabe na zamani yana sare wasu itace waɗanda ake iya amfani da su a gida ko ta fannin makamashi ko kuma waɗansu ayyuka daban. Sannan kuma kuna iya sai da itacen idan buƙatar haka hakan kama kinan yana iya samarwa iyali da 'yan kuɗaɗe. Ya yake gudana a maraɗi ko mutane suna rungumar wannan aiki? an niveau de la région euh, Mu dai a jihar Maradi muna alfahari da wannan tsari na sassaben zamani duk inda kuka je za ku ga mutane sun san da muhimmancin haka kuma suna kare itace cikin gonakinsu. A waɗansu yankuna ma abin yana zama matsala. Idan kuka sare ice cikin gonar wani manomi idan ya kama ku za ku sami matsala da shi. Ya zama wajibi manomi ya doki icen cikin gonarsa tamkar nashi. A yau muna da dokoki da suka shafi sassaben zamani waɗanda suka tanadi cewa idan manomi ya gano wani ya kashe ice a cikin gonarsa idan ya kashe a ma'aikatar kare muhalli da gandun daji za a azami shi tara kuma a cikin tarar mai gonar na da wani kaso. Paysan propriétaire du champ aura un pourcentage.